أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna nawa ga wata ramadan ta ala ayi halin muna cikin watan ramadan mai albarka sannan ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi cewa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum rahma wa nazalat ونزلت عليهم السكينة وحفتهم mala'ika. وذكرهم الله في من عنده أو كما قال sallallahu الله wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi sallam yana bayyana cewa babu wasu mutane cikin al'umarsa da za su haɗu cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna darasinsa tsakaninsu face rahamar Allah ta lullube su mala'iku su kewaye su nitsuwa ta sauka gare su sannan Allah ya ambace su cikin mutane da suke nasa na musamman muna fatan Allah ya bamu nasara cikin wannan bayan wannan babu mafificin al'amari da hanya ta tsira ga al'ummar musulmai sama da su karanta alƙur'ani su fahimce shi su yi aiki da shi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ba za ta lalace a samu nasara a kanta ba matuƙar tana riƙe da wannan littafi na Allah alƙur'ani sai in ta yi wasa da shi idan al'umma suka sake gatan da Allah ya musu na alkur'ani da ya ba su da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam suka sake koyarwa magabatansu suka zaɓi rayuwar duniya suka ɗimauta cikin tarata suka mai da hankali wajen tara abun da za a tara ko halal ko haram suka sake koyarwan addini suka yi watsi da abun da alkur'ani ya ƙunsa. ko da kuwa ba su yi jifa da alkur'ani ba in dai aikinsu ya nuna saɓanin alkur'ani to wani al'umma ta halaka duniyanta da lahiranta Allah kiyaye mu alkur'ani mai girma shi ne littafi kaɗai da ya zama wajibi a kanmu a yau mu sake ɗauko shi mu yi nazarinsa mu bi umarninsa mu nisantu daga haninsa mu halatta halaliyarsa mu haramta abin da ya haramta idan za mu nemi duniya mu neme ta bisa tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai da kuma tsarin da ayoyin Allah suka yi bayani idan muka kauce wa ayoyin Allah za mu zamanto kaskantacciyar al'umma za mu zamanto makaskanta a cikin jama'a za mu zamanto babu da daraja. za mu zamanto ba mu da haiba jininmu ba zai zamanto abin damuwa ba mutuncinmu ba za a damu da shi ba ba mu da wata inuwa da za ta zamanto mun taru a cikinta wadda kowa daga cikinmu zai samu wata rahama daga ɗan uwansa sakamakon watsar da koyarwar alkur'ani mai girma saboda haka ya ku al'umma 'yan uwa babban abin da yake gabanmu a yau shine dawowa da farfado da imani wannan shine hanya kaɗaitacciya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kanta ya dasa sahabbai a kanta ta yadda sahabbai suka fahimci cewa lallai alƙur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ababen runguma sama da komai a duniya wannan ya sa suka samu izza suka samu ɗaukaka aka yadda da su Allah ya yadda da su manzo sallallahu alaihi wasallam ya amince da su duniya ta ji labarin su a addinance addinin musulunci ya yadu a duniya ya watsu cikin ƙasashe ko ta ina sakamakon tsayuwa da juhudi da kau da rayuwar duniya a zukatansu da zaɓen rayuwar lahira ba za mu ci nasara ba sai mun kwatanta irin ayyukan da suka yi ganin cewa muna cikin wata mai albarka watan da aka saukar da alkur'ani mai girma watan da Allah ta'ala ya fifita shi akan sauran watanni ya kuma fifita bayinsa al'ummar musulmai ya buɗe musu ƙofofi na musamman na riskar rahama da riskar garaɓasa da hanyoyi na musamman na shiga aljanna kusa cikin sauƙi da nutsuwa to ya zama wajibi a kanmu mu yi addu'a a kowane lokaci wa kawunanmu da kuma neman Allah ya tabbatar da digadiganmu a bisa shiriya da bisa riko da littafinsa da sunnar manzonsa sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci da wannan guri a daidai wannan dare muna cikin wani yanayi wadda muna riƙe da wannan guri ne a daidai wa'innan 'yan kwanaki insha Allahu ta'ala kafin Allah ta'ala ya kaddara isowar Sheikh Muhammad Amin hafizahullahu ta'ala ganin cewa wasu abubuwa sun tsaye da shi insha Allahu ta'ala za mu ɗan lallaba abun da ya sauwaka kafin Allah ta'ala ya iso da shi mu ƙananan almajirai ne sosai kamar yadda ku kuka sani ba bukatan sai an faɗa sannan a lokaci guda idan ka saba sauraron karatu daga bakin wanda ya yi karatu sai uzuri ya same shi ka zo kuma aka kawo wani wanda tukunna yanzu yake kwatanta karatun to za ka ji bambanci mai yawa saboda haka wayannan bambance-bambance da za a ji wasu abubuwa ne da ya kamata a koyi darasi a cikinsu duka sonmu da tunaninmu da yadda muka yi tsammani ba haka ba ne amma Allah ta'ala shi tun fil azal ya san cewa abin da yake faruwa yanzu shine zai faru kuma dole ya faru Dauka ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alami. Muna fatan Allah ba mu dacewa. An ce malam ya ce mu ɗan riƙe kafin nan, sannan aka yi bayanin cewa suratul jafiya insha Allah ta'ala nan za a tashi farkonta? O suratul dukan? Farkon suratul dukan. To, a an ce mu suratul jafiya za a tashi amma yanzu kuma Allah rama ya ce suratu dukhan za a tashi to insha Allah ta'ala idan Allah rama ya karanta in mun yi sa'a abun ya fassaru falillahi alhamdu wal minna domin tunani na ya tafi akan suratu jasiya sannan yanzu kuma suratu dukhan in ji Allah rama saboda haka dai zamu kwatanta da fatan Allah ta'ala ya datar da mu idan mun cino abun da muka yi nazarin sa a wani lokaci shikenan in mun kasa cinowa sai mu ajiye sai gobe insha Allah ta'ala kana fata Allah ya kiyaye bismillah a'udhu billahi minash shaitanir الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بسم الله الرحمن الرحيم a kowace sura na cikin alkur'ani mai girma za a ga cewa Allah ta'ala ya fara da bismillahir rahmanir rahim in ban da suratul tauba idan ma aratta dahara taqra'u menene wa basmala وبسمل بين السورة إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعيذ جهارا من الشيطان بالله مزجلا ألا ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجاهلا الله مدوكتين سرتي ياي أمرني da isti'aza a suratul nahli sannan bismillahir rahmanir rahim shi kuma ya biyo bayan dukkan wata sura da za a fara da ita akan ce bismillahir rahmanir rahim da wannan sahabbai suka ce suke gane cewa an kare sura za a shiga wata sura idan aka kare sura za a shiga wata sura Allah yakan sa mala'ika jibrilu idan yazo da wahayi yakan ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim sai a fara suran wannan yake nuna cewa wata suran ta cika an rufe ta kenan suratu dukhan wannan suratul dukhan tana daga cikin al-mufassal a cikin al-qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi cewa an kasa qur'ani kashi-kashi akwai saba'u tiwal akwai masani akwai ma'in akwai al-mufassal shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa utitu makanat taura sab'a tiwal ومكان الإنجيل المثاني ومكان الزبور المئين وفضلت بالمفصل أو كما قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى أنباني أمدد التوراة أكباني سبع الطوال سورة سورة البقرة da suratu ali imrana ha zuwa suratul tauba da suratul anfal a bisa maganar jumhurin malamai ko kuma suratul yunus sannan masani kuma a madadin suratul inji abuna a madadin littafin injila wadda almasani su ne surori na alkur'ani wanda suke kunshe da ayoyi ɗari zuwa kusa da ɗari sannan ma'in su ne ayoyi tamanin zuwa wasu makamantan haka sannan sai ce wa fubiltu bil mufassal sannan sai aka fifita ni da mufassal wato wadda babu shi a cikin wa'incan littattafai din to suratu a surorin da ake ce musu mufassal wasu malamai suka ce daga suratu dukhan ne zuwa ƙarshen qur'ani zuwa minal jinnati wan nas wasu malamai kuma suka ce daga suratu abuna daga suratu zumar zuwa ƙarshen alqur'ani wasu malamai suka ce daga suratu sad zuwa ƙarshen alqur'ani to ala ayi halin suratu dukhan tana daga cikin mufassal sannan Allah ta'ala ya ambace ta suratul dukhan kasancewar Allah ta'ala ya ambaci dukhan a cikinta ma'ana hayaki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗi a cikin sura din fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin wannan ad yana daga cikin alamatu sa'a al-kubra yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama manya-manya wanda za su faru kafin tashin alkiyama ta kasance wanda za su faru ne a jere alamomin tashin alkiyama al-kubra guda goma an ambace ta surat dukhan saboda kasancewar abun duk da ya kamata a ce hankali ya koma gare shi a cikin surar shine magana akan wannan hayaki din magana akan wannan hayaki shine lokacin da za a ga sama ta zamanto gaba ɗaya hayaki ne yake kewayawa ko ta ina ya lullube ko ina ba a ganin sama sai hayaki lokacin da za a ga wannan hayaki din ba abun da ya saura sai sauran alamomin tashin alkiyama wanda za su biyo bayansa sai kuma tashin alkiyama ɗin to kasancewar Allah ya yi magana a kan dukkan a cikin wannan sura ɗin to sai aka ambaci surar da suna suratul dukhan wato sura ta hayaƙi wadda take magana a kan hayaƙi wanda yana daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama sannan idan aka duba suran ta fara da kuramin baƙaƙe in ji hausawa ma'ana ta fara da harufa wa'inda malaman tafsiri mafiya yawan sun tafi kan cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika sune hamim wannan hamim da Allah ya bude wannan sura da su harufa ne guda biyu sun hadi fakaran su akan wani da sai malamin ya ittifaqi cewa dan ba wannan masu sallah mai kansari kamar da abagun ba radiyallahu anhu kin sir qur'anu usir annahu idai nau'in ya illa أو اسم الوالد لا يهو إلا الله وان بالفعل إذا تم أن أقول إن روح المقاعة أكوارا خراب القرآن in roban Allah ta yaki da ilimin illa in a farko bude su kan wasu da tsokin rufa ne idan Allah ya so yana kan wani mai dan ne magana alƙawari mai girma ko za ga kan tauhi in Allah ba haka wani Allah ya kan bude wani fara in magana a fa'al mai ji ta kan da aka tami ya ce wal bil mulqur'an in sotin da aka tami bani ta bai amma da yi sai a tsoyi arana Allah a tani tami wa la ilaha illallah wal arsu da aka yi hawa Allah da sarki abu ina ne ma mudu jira girma annan bai na mutum mancin abu da a shuru a tare hani idan ba malami wa sun kar wajen wannan hada qur'an sai sama ake rori an a da da cikin ma'ushar idan kan wadadin kan shu a da ya kira da ba shi hakka mazmanan da zai fa rauta an hali da zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn cikin ha ya sami ta ya dan tsaye sami rukun muqaddas wa aka wurin suru na qur'ani ma wannan ne domin harafi idan da karatu yanzu wani shirin sai koma gari ya neman Qur'an mu isa ya kwatar da ma'udin Qur'an kuma mutum su da min haja shi tsakare hashi da sai ta fikiri ina so wannan lafi mubin wanda ya bayyana sa me ya fada yana kan sai mubin ayi bayyana da yana da ku tun Allah alan innan da nuna mutane mamman da ko mutane yake fa wannan li Qur'an iko da aka ta asa da muqara'a nan yin su da libin sannan sai gance inna izzau ilaytimara akuna ata inni in basu wada Allah muku da shi في ليلة a wani mu kace arka ko alaksu kala ta lailatin wani barka barka wannan ya arka ce ta sannan Allah ka kiyaye da bayan girma ta ce alqur'ani ne girma an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dare an kace kaiwa duk da tsokani a hulu ma iya dabi dare da dare sannan kuma alad da wahid kace ta da kai furqan wa qala wazila ya Allah ce zalika fadadi mu'ad wa ranan qur'ani kasa an kan ba tamfur a in so ala ta yasu da shi dare da alu da sanan farkon ƙarshe ma al'ani biyu lokacin da Allah ya zo da shi saukar da mahud san duniya cikin ranin ƙari aka saukar da shi jumlatan wahida shi ma a dunkule gaba ɗayansa lokacin da Allah ta'ala ya saukar da shi zuwa baitul izza a sama'i duniya aka ajiye shi a gurin sannan sai Allah ya ci gaba da saukar da shi da kaɗan kaɗan idan Allah ta'ala ya nufin saukar da wani abu na alƙur'ani ya rija sama ya sabbi da sama tiga ya khiru la'i sai Allah su da suka ci kun wanda fara kai su an Allah ne mai in ya dace a masa da je ya dauka ya za ko masu za ko gaba Qur'an shi da zuwa sallallahu alaihi wasallam san ba kai nabi sallallahu alaihi wasallam lokaci kuma da almari Allah ne kuma almari fa Allah so ya kawo sai aka san shi ko kuma yana cin aya caukanta ana ta da idan ka fara aikata idan ya hukunta ana marin wani so biri da Qur'an da za su malka zilu in kawai nan wasu kai tsaye ba da ribo ta ce sama da kai farko zai kun sako ya kan jar su malan azabu shi ne alai alamu ko da buka zo da sabon imani ya ran nazal gaba ka zala ulu la kunda idan kan ashi kadan ma ko la ya so ya Allah tabbal wajen la ai wa an so qur'an dun sama da hakkan ku da zuwa na jama'a ta a an mu da fi ba ki da ne ta ce ya da ka an nan fi da mumkin da ta ce zal da hasa wani min tim ko dare amma ana sai lati wa amma sai wa dare ta fast ayan sa qur'ani ne da mata shi la ya magana da shan sa an yi amma abun nan sai wani bidan ne da karka ce wadda suke alfai sabbi alƙaƙa annabu da nau ala ya kamu ɗomi alwad in nasarin bina magar ala yi kai biyu asa cewa cewa su ka kuma da al'ala ne ke ba gari kuma ya fanta cewa shine sai Allah la ya koma zannin sa ne yau gari ina ta ni gaskiya kuma da su da karta kar su bi abin da ba haka Allah ya ille ana wala ku da tsari na masu gari ina ta shi babu ta gari ma iru ban kuma sashi jam atinna lan Allah subhanahu wa ta'ala kun mun ka mun yi ma gargashi ma dan da ya kadai amma aiki magana ina biya ti lamai da a cikin haka na Allah mutum siya wa mun abin labi'u da kamar ya rika mm, da tsayin zuwansa ina ma cewa da kallon ni ina wa ne kaza ina gida ne ce ina cin ba da ji abu ya eh, bashi ko kuma ne kuma shi hatta ci yan ina za mu yanzu mutum ko yana ake babu da yi da Allah subhanahu wa ta'ala amma ya lai da rai ko abu duk tun kake so ka karanci sama da in kana cewa ni ni ke samun cewa wanda irin ruwa ya cikin da nan ya tsoro yin ni cewa ne mulkin mun kaza eh gure inda ke tabbatar da inda da tabbata da ake shi sa a cikin alƙawari ba inda wani ne irin ba ga cewa sa an kada da alƙawari ya ce babu ya kai alai gala wanda ku su san ma Allah ce kullu da kun ko ai la kun ti ne shi a cikin lalin ta Allah sa al'amari ya kaza faru annan wa saura shi wa saura za an sa gaza saura shi ka wa duk an da a cikin da ake shi wasu da yawa daga cikin al'umma wasu da yawa daga cikin bayin Allah zaka ga da su aka yi azumin wata Ramadana bara amma wasu jiya suka rasu wasu shekaran jiya suka rasu wasu satin da ya wuce suka rasu saboda me an riga an gwargwaje cewa iya kwanakin su zai zo ban da azumin baɗi ba za su samu yi ba wasu suna kwance ba su da lafiya ba su rasu ba amma ba su da ikon yin azumi wataƙila kuma bayan an gama azumin kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsu suna nan a duniya ba su yi azumin ba sannan kuma Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsu ba za su kai azumin baɗi ba wannan akan yi wannan abubuwa a maimaita shi gwaje shi a sake duba shi Allah ta'ala yakan yi haka ne saboda buwaya da mulki da iko ba wai don ya manta abin da ya tsara tun fil azal ba Allah ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya Allah samsam baya mantuwa kuma mantuwa ma daga fala ba su taba zuwa kusa da Allah subhanahu wata'ala ba amma buwaya da mulki da kuma nuna iko da cikan mulki shi yasa yake taro mala'iku da kuma sannan garaɓasa ga bayi su kara samun abin da ya kamata su samu na garaɓasa da lada sai Allah ya ware wannan dare din don mutane su samu abin da za su samu na albarka da alkhairin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce amron min indina al'amari ne daga gurin mu mana duk wani abun da muka tsara shi a wannan rayuwa ta dan adam juyawan sammai da kasai da abun da zai faru cikin sammai da kasai da abun da yake gudana cikin al'amarin rayuwar dan adam abun da yake gudana cikin al'amarin rayuwar dukkan halittun Allah subhanahu wa ta'ala al'amari ne wanda yake mun zartar da shi mun kaddare shi kuma sannan min indina daga gurin karan kanmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ta'ala yakan sane da komai ya kuma san komai tun kafin abin ya kasance Allah ya san shi haka Allah ta'ala bai gajiyawa bai hutawa kullu yawmin huwa fi sha'an babu abin da yake samun sa wala qad khalaqana samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub haka gajiya bai shafan Allah gazawa bai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kullum a tsaye yake ba bacci ba gyangyaɗi ba gajiya ba warware zuwa ga wani kuma bai bukatar taimakon kowa shi kada yake gudanar da mulkin sa cikin sammai da kasai da haka al'amarin rayuwar kowa a hannun Allah yake arziki da rashi da aihuwa da rashin aihuwa da aure da samun kuɗi da mulki da sauransu duk gaba ɗaya a hannun Allah suke kuma yana juya su ne yakan ba da su a lokacin su ba a bukatar mutane su shirka don kasuwanci kawai ba a bukatar mutane su yi shirka don suna neman mulki na duniya ba a bukatar mutane su yi shirka don suna neman wani matsayi ko makamantansu al'amari na Allah ne kuma Allah ya zartar da shi kamar yadda yake so da duk mutanen duniya za su haɗu don su ba mutum wani abu wanda Allah bai nufa cewa zai samu wannan abun ba babu yadda za a iya samu haka kuma da mutane za su taru gaba ɗaya na duniya don su kwace wani abu da Allah ya nufin mutum zai samu a gurin a rayuwarsa to babu wanda ya sai kwace wannan abu saboda haka Allah ta'ala ya sake cewa inna kunna mursilin lalle mu mu inna mun kasance ji Allah subhanahu wa ta'ala mursilina masu aiko manzanni ma'ana ba wa'inda aka aiko su ba bal mursilin masu aiko manzanni shi yasa wasu malamai suke cewa a Hausa idan aka ce ma'aikin Allah an yi kuskure sai dai a ce dan aikan Allah a Hausa a yaren Hausa ba za ka ce annabi Muhammad ma'aikin Allah ba in ka ce ma'aiki me kenan ai duk duk a yaren Hausa aka ce kalmomin da suka kare da kasara to aikin wanda yayi aikin kenan idan aka ce ma'aikin Allah kamar shi aiki Allah magini shi yayi ginin kenan mafatauci me yin fataucin kenan saboda haka mursilin da an ce inna kunna mursalin wa'inda aka aiko kenan saura haka ma a Hausa ba za ce ma'aiki ba sai dai a ce wanda Allah ya aiko ko kuma dan aikan Allah wanda Allah ya aike shi saura ka Allah ta'ala nan yace inna kunna mursilin lalle mu mu ne kunna mun kasance mursilina wato masu aiko manzanni sannan masu aiko da sakonni ta hanyar manzanni wa'inda suke isar da sakon Allah subhanahu wata'ala ta'ala cikin al'ummarsu Allah ta'ala ce yana aiko kuma yanzu da rahama inna kunna mursilin yana aiko da rahama a cikin daren lailatul qadr Allah ta'ala yakan aiko da rahama ta hanyar yan da bayi da yafe musu su da ɗauko sunayensu da su gaba ɗaya daga cikin wuta zuwa ga gidan aljanna saboda haka Allah ta'ala shi yake wanda yace mun kasance muna yin haka Allah ta'ala ta ya rahmatan min rabbi rahama ce wannan alqur'ani din sannan rahama ce samun lailatul qadri a cikin al'umarka min rabbika daga ubangijinka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu lalle shi Allah subhanahu wataala sami'u shine mai jin abin da duk kowa yake wasi as-sam'u samawati wal ard sammai da kasai duk abin da mutum yake gudanarwa Allah ta'ala yana jinsa da mutum zai buya cikin duhun dare cikin ko ina ya zartar da wani abu na magana Allah ta'ala yana jinsa kafin ma yi maganan Allah ta'ala ya san me yake nufin faɗa al'alimu shine masani game da bayinsa da abubuwan da suke gudanarwa da abubuwan da suke yi a rayuwa da duk abun da yake gudana cikin sammai da ƙasai Allah ta'ala shi masani ne ga wannan la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu abun da yake buya gare shi cikin sammai da ƙasai babu wani abun da yake gudana face cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah madaukin sarki yake gaya wa mutane wa'innan ayoyi don su karkata su dawo zuwa ga Allah su kuma kadaita shi da bauta rabbis samawati wal ardi Allah ta'ala shi ne ubangijin sammai da kassai wa ma huma ma'ana mahalicin sammai da kassai wa ma huma da abin da yake tsakanin su sammai guda bakwai kassai guda bakwai sannan wa ma huma da abin da yake tsakanin su abin da yake tsakanin sammai da kassai gaba ɗaya Allah shi ya samar da shi sammai ɗin gaba su na Allah ne shi ya halicce su kassai gaba ɗayansu su na Allah ne shi ya halicce su Allah ta'ala ya yi wannan duka wannan shimfiɗa ne zuwa ga mutane su gane cewa akwai wani yanayi za su tsaya a gaban Allah za a yi musu hisabi sannan kuma babban abin da Allah ta'ala yake so ya isar shine a kaɗaita Allah da bauta subhanahu wa ta'ala sannan a riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin koyarwar da yi don haka Allah madaukakin sarki da yake ta wannan bayani din to sai yake ƙara bayyana wa mutane rabbis samawati wal ardh Allah shi ne mahaliccin sammai da ƙasai wa ma huwa da abin da ya tsakanin su in kun muqinina in har kun kasance masu yaqini imani bai kai yaqini ba in ji malamai shi yasa Allah ta'ala idan ya kira misali mutane da su iya zama mu'minai amma su samu rauni a cikin yaqini misali zaka ga mutum ana ɗawainiya da shi gurin karatu gurin tafsiri gurin komai yana da imani a gwargwadon abin da ake gani a zahiri da shi ake komai da komai amma sai a zagaya da shi akan wasu 'yan kuɗaɗe ko wasu abubuwa na duniya cikin sai manta da su abuwa saboda mai karancin yaƙini ya har nan take ya manta arziki na Allah ne zai iya samun sa da bai bi ta hanyar almundahana ko ko bai bi ta hanyar cin haram ko makamantansu ba to shi yasa yaƙini ya fi imani ƙarfi amma dukansu ayyuka ne na zuciya akwai yaki ayyuka na zuciya akwai hankalta duka wani ayyuka ne na zuciya tawakkali dukan suna daga cikin ayyuka na zuciya akwai ayyuka sama da goma sha hudu wa'inda ayyuka ne na zuciya idan mutum ko da mu'mini ne shi in ya rasa wa'innan ayyuka din in an cire imani din ya rasa wa'incan sauran goma sha uku zuwa ko goma sha biyar wasu malamai suna kai su goma sha takwas idan har ya rasa wa'innan ayyuka na zuciya to yana da rauni a cikin imaninsa shi yasa zaka samu a cikin mutane mutum ya gina masallaci ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma zai iya danne dukiyar talakawa idan ya samu mukami so da akwai abubuwa da yawa na gibi na ayyukan zuciya wanda ya rasa a cikin zuciyarsa wanda yawanci idan an rasa ina ayyukan wasu malamai suka ce ko ɗaya aka rasa yana iya kai mutum wutar jahannama a samu sauran goma sha uku a rasa ɗaya yawanci yana iya kai mutum wutar jahannama saboda haka to mu kuma wannan zamanin namu kusan yawanci samun ko ɗayan ma yana zama aiki saboda haka za samu ana ayyukan addini tare da mu amma idan muka koma wani idan ka koma tsakaninsa da iyayensa za ka samu rahama ta aikin zuciya rahama akan iyaye babu shi amma da shi za ku je masallaci da shi za a zo a haɗa gurin tafsiri ko gurin ta'alimi ko gurin karatu ko ma yi muku tafsirin a tsakaninsa da iyayensa akwai matsala wani saboda rahama aiki ne na zuciya ya rasa rahama game da iyayensa wani kuma a gurin iyalansa rahama a gurin iyalai ko kuma al'adil tsakanin iyalai wannan sai sai a rasa shi yana daga cikin ayyuka na zuciya wani tawakkali wani idan ya zo yana neman mulki da shi ake komai da komai addini amma idan ya tsaya takara to shikenan kawai ayyukan zuciya gaba ɗaya sai su rushe sai ka ji ce masa a abubuwan in dai a Najeriya ne ko kuma a zamanin mu na yanzu sai an je an yi tambayi bokaye ko makamantan su shikenan kawai sai a fada shirka a kaucewa addinin Allah saboda mai yatsa ayyukan da idan muka rasa su a cikin zukata to shi na kawai an shiga tashin hankali wani sa'i idan muka ga wasu abubuwa na abun duniya ko kuɗi ko wani abu a bayan katanga to sai mu tsallake ta ko da ko addinin yana nan bai tsallaka can ba mu sai mu tsallaka ubar addinin anan saboda me karancin wasu ayyuka na zuciya da muka rasa to wayan duka suna daga cikin abubuwan da ya zama wajibi mutane a samu farfaɗowan imani zamanin mu na yau imani yayi laushi yayi rauni ya kusa mutu a cikin zukatanmu mu abin da ake bukata a kowane guri shine farfado da imanin musulmai imanin musulmai ya kai matuƙa wajen rauni har ma mun kusa mu rasa shi ba komai kai mu ga wannan ba sai gaggawa da rashin tunani da rashin tawakkali ga Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ka'ida lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha babu wata rai da za ta mutu wallahi a duniyar nan sai ta cika arzikinta idan Allah ya sa zaka zama multimillionaire wallahi sai ka zama amma kar ka gaggawa ka je ka fada cikin haramun ka taro dukiyar mutane ko kuma ka zubar da mutuncin addinin ka don kawai a samu wani abu na duniya a kar a yi wannan kowa ya tsaya a inda Allah ya tsaye da shi arzikin ka yana nan yana neman ka kamar da kake neman sa za ku haɗu wata ran za ka same shi amma ya same ka cikin addini da mutunci shi yafi kwanciyar hankali kullum abin da za ka tuna wajen neman arziki ko wajen neman abin duniya ko wajen duk abin da kake yi ka tuna tsayuwa a gaban Allah da haka Allah ta'ala shine rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinina in dai har kun kasance kuna da yaqini to me yasa rabbis samawati wal ardi yana kiran mu kuma muna bin wasu mutane tashkur rahima ila alladhi la yarhamu ka kai ka kai kukan arrahim Allah rabbis samawati wal ardi ila alladhi la yarhamu zuwa ga wanda bai jin tausayi wani za samu shi gaba ɗaya tawakkalinsa akan mutane ne wani yana ganin cewa in dai ba wane yake tare da shi ba gaba ɗaya ba shi ba jin daɗi a duniya ba zai samu komai ba ba zai samu kaza ba shi yasa sai muke mai da ni'imar Allah sai ta zamanto kamar azaba gare mu ba a iya yin mutum aihuwa amma sai ya rikice gaba ɗaya sai ya ji kamar ba arziki Allah ya bashi ba sai ya ji kamar ba ni'ima Allah ya bashi ba sai ya so tunanin da a ce shine wane ko kuma bari ya tafi gurin wane tunda har an masa aihuwa to wannan jinjiri ko jinjiran da aka haifa daga ranar ta zama abun abun kokon bara a je gidan wani a kwanta a jira shi har sai ya fito a ce an mun aihuwa baka san matsalolinsa ba baka san me ya tashi da shi a gidan ba baka san me ya abun nan ba ga kuma rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum na kamanta da shi rabbus samawati wal ardi wanda ya halicci sammai da kasai ya halicce ka ya halicce shi yake bada arziki dare da rana yana cewa ya ku bayina ina mai bukata ya zo ya zo wallahi tashi cikin dare da yawa Allah damuwarka amma aihuwa kana gidan haya kana cikin yanayi kana cikin kunci baka da jari isheshe baka da lafiya isheshe baka da komai da komai duka Allah ya san wannan ta yi ne don ya jarraba ka za ka koma gare shi ko ba za ka koma gare shi ba shi ne rabbus samawati wal ardu wa ma bainahuma in kuntum muqinina in dai akwai kini game da Allah yaushe zaka daidan wani wallahi ko shi ne duk kudin gombe aka ce nasa ne don kawai amma aihuwa wallahi bai kamata ka je gurin sa ka ba bai kamata ka je gurin sa ka faɗa ba ina rabbus samawati wal ard malaka ga ruwa nan i alwala ka shiga masallaci ka gani i alwala ka ta iyalanka ita da talhun in ba ta da ikon sallah ga ya mata wata na kwance ne ta ga wa Allah halin da ake ciki sauran yaran gida tashe su amma Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ka tambaye shi yau ka tambaye shi gobe ka tambaye shi jibi sai ce mala'iku kai ina jin daɗin zancen wani ku ce ina son sa ku shaida ina son sa kuma ku so shi kuma ku gaya wa mala'ikun ƙasa cewa ina son sa su ma su so shi saboda sai ka samu daraja a gurin Allah arzikinka kuma insha Allah ta'ala za ka same shi a lokacin da Allah ya so kar ka ɗauka arziki shine tarin kuɗi ba wannan bane yaqini da nutsuwa da dogaro ga Allah shine shi yasa Allah ta ce ma rabbus samawati wal ard Allah shine ubangijin saman da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su in kuntum muqinina in har kun kasance kuna da yake to na yaqini mu yake yasa muke ta wargi muke ta wasa muke mutunci mu muke zubar da addinin muke wasa muke ta wasu abubuwa ga wasu mutane da basu damu da addinin ma ba mafi yawan lokuta da ka lallai ne da hankali la ilaha illallah Allah ta'ala ce la ilaha illa huwa Allah ta'ala shine la ilaha illa huwa babu abun bautawa sai shi la ilaha illa huwa wannan shine tauhidi duk shimfiɗan da aka yi a baya Allah ta'ala da ya ce mana rabbi samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin sai ce la ilaha illa huwa babu abun bautawa sai shi kadai kawai la ilaha illa huwa daidai yake da kace la ilaha illa allah la ilaha illallah suna da sharuda guda bakwai wannan kalmar in kace la ilaha illallah akwai sharuda guda bakwai wasu malamai suka ce guda takwas idan sharuɗan nan guda bakwai ba su cika ba wallahi baka zama musulmin ƙwarai ba ko kullum kana cewa la ilaha illallah in ba cika wannan sharuɗa guda bakwai ba to tabbas la ilaha illallah ka faɗanta kawai kake shi yasa muke ta muke ta daka ruwa a turmi kullum kawai a shirme muke kaga mai duka ruwa tun ne ba ɓata jikinsa kawai yake ba ruwa zai yi laushi ne saboda haka muna ɓata mu ne da ruwa kullum muna ta la ilaha illallah amma ana zubar da jinin yan uwanmu a tara musulmai a harbe su ba wanda isa yi magana a gari kuma duk kasar musulmai ce a tara mata da yara kanana a ce wane wai malamin jami'a ne ko ma da malamin ina ne shi bai ciwo bai sha ba wane kaza ne wasu an tara su su arba'in an harbe su ba wanda zai magana saboda me kullum muna cewa la ilaha illallah ne amma ina sharuɗanta babu ina tsayuwa da gaske akan la ilaha illallah babu ina yan uwantaka na musulunci irin na sahabbai babu ina mutunta juna irin na sahabbai babu haka la ilaha illallah in bata cika sharuɗa guda bakwai ba wallahi za mu tawasa ne kai muna ɓata junan mu rai na farko al'ilm sanin me la ilaha illallah wajibi ne al'ilm wajibi ne ka san la ilaha illallah me la ilaha illallah ka san ma'ananta ka san ka san me ta kunsa la wannan korewa ne la ilaha sannan akwai annafi wal isbat a cikin wannan shurda a cikin wannan kalmomi guda biyu la ilaha babu wani abin bauta sai aka ce illa aka istisna'i illa Allahu shine la ilaha illa huwa anan gurin huwa dinnan yarje ila Allah Allah madaukakin sarki yace la ilaha illallah na farko sharadin ta al'ilm ka san me la ilaha illallah ba kai ka faɗa shi kenan ba a me ita la ilaha illallah in ba ka san me la ilaha illallah ba shine la ma'budu bi haqqin illallah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da cancanta a bauta masa sai Allah subhanahu wa ta'ala ba sujjada ga wani sai Allah ba a roƙon arziki a gurin wani sai Allah ba a roƙon aihuwa a gurin wani sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kadai shi ke da wannan sifofi za ka la ilaha illallah kana da ilmi wani sharadi na farko a taƙaice kenan al yaqin na biyu al yaqin samun yaqini a cikin zuciya cewa Allah shine Allah babu abun da zai da kai daga Allah ka tabbata da duhu da haske da rana da zafi da sanyi da damuna da rani duk gaba Allah ke juya su rayuwarka akwai kuɗi a aljihunka babu kuɗi a aljihunka Allah ke juya akwai sana'arka tana da ƙarfi ba ta da ƙarfi Allah ke juya shi kai za ka iya samu in ka fita ba za ka samu ba Allah ke biya shi wani mutum ya ci abinci da ya karya da koyi da safe ya sha abin da yake so da rana ya ci nama irin wanda yake so da daddare ya ci nama irin wanda yake so a kullum ma sa kaya daban yake yi kai kuma kana nan da safe dumame mu a samu a gidanka ne kuma akwai iyalai abincin da aka ci ba a koshi ba yara suna kuka ba kuɗin magani ba kaza da kaza amma kana da yaƙini wallahi Allah ne so ya ganni haka kuma haka nake so kuma na gode wa Allah amma in sai da ka dole a samu yaƙini amma in duk ran da kake da tunani a lokacin da kake jin cewa bari wane in je gunsa in yi dabara don in samu kaza ko mu ne da rayuwar mu cewa dabarbaru ko mu ne da rayuwar mu cewa yin kaza shine zai fidda mu ko mai da rayuwar mu cewa algus ko mai da kasuwancin mu tara haramu da halal ko mai da kasuwanci hada mummuna da kyakkyawa a kunce buhuhunan wake a shigar da su cikin buhunan shinkafa abin buhunan masara a sa a kunce wake ta a cika da buhun masara kwaya daya saboda masaran ta fito kwaya kwaya a gauraya buhunan su zama dukansu goma na wake duka kawai don mu tara kuɗi wannan rashin ne ga Allah subhanahu wa rashin sanin cewa Allah shi ke azurtawa rashin sanin cewa menene Allah subhanahu wa ta'ala shi kai mu ga wannan zaka sai an samu yaqini a take al-ilm al-yaqin sannan at-tawakkul dole mutum ya zamanto ya dogara ga Allah subhanahu wataala cikin duk abin da yake idan mutum bai dogara ga Allah ba ba abin da zai iya gamsar da shi a duniya law antum inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law antum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa thumma taruhu bitana da a ce kuna dogaro ga Allah haƙiƙanin dogaro ga Allah da Allah ya azurta ku kamar yarsu ku tsayi kamar yadda Allah ya azurta tsuntsaye tsuntsaye ba su da gona ba su da shago ba su da gurin sana'a ba su da komai amma da safe in tsuntsu ya fita gabar zai yi ko kudu zai yi ko arewa zai yi ko yamma zai yi sai ka ga ya samu ya ciko abin a cikinsa da abinci har ma ya zo yana yi wa 'ya'yansa mu kuma ba mu rasa wannan tawakkali din sannan sharadi na uku a taƙaice a at-tasdiq gaskatawa shin mun gaskata la ilaha illallah mun gaskata la ilaha illallah ko ko dai muna cikin rudani idan ka zo babin auratayya zaka anan ne zaka ga ƙaryan musulmai wallahi da an zo aure mutane da yawa sun fi gamsuwa da al'ada da tsari irin na yahudu akan tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam aina sa'id ibn al-musayyab aina rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya ta kai a ma'anar hadisi da duniya ta kai darajanta ya kai fukafukin sauro a gurin Allah da kafiri ba zai sha abin sha ba duniya lokacin da sa'id ibn musayyab ya tarbiyyantar da yasa rahimahullahu ta'ala dan sarki abinan sarkin amir mu'minina a lokacin ya aiko cewa ɗansa yana son wannan yadin an san yar tun tana karama amma tun da ta fara girma a cikin gida take kullum ba ba wanda yake ganin fuskanta ana ta karantar da ita ilimin addini wanda ya masa da sako cewa dan khalifa yana son yarka ce dan khalifa yana son yarka farkon abin da ya gaya sa'id ibn musayyib shine ka jefa ka cafe wallahi kayanka ya kunce misali a wannan a hausan wannan misali kayanka ya kunce a gindin kaba saboda kai kam ka more ba wanda kai ka morewa yace me faru yace kai ne kawai albishirinka yace me ya faru yace dan khalifa ne yake son yarka shikenan kai kan kamo ne sai yace masa law ta'dilu dunya inda Allah janaha ba'uda yace masa ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanamu ala turab wa yanamu ala hasirin yu'athiru fi batni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci akan taburma har a ga shafin taburman a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba wani abun duniya babu katifa katuwa irin da muka saba kwanciya akan ta yanzu yace shine zaka ga mu wannan yace saboda haka ya ba yar gidan sarki bane ba ta dace da aure gidan sarki ba ya aure da ita ga talaka su a yau idan ka duba auratayya zaka samu mun ƙayyata la ilaha illallah cikin mafiya yawan lokaci tsarin ma tukunna na yahudu ake bi mafiya yawa sannan al'adu ba ba za ka taɓa lissafa su ba auren da ba al'ada ana gani kawai an takura shi ne mata su ta tsinewa aure da in ba al'adu a cikin su suna gani kawai bai ba suna ganin kaza ne da ka in kana neman ka ji an tsinewa aure ko an wasu abubuwa ko ana ta surutai to ka ce babu al'ada a cikinsa. sa babu kaza kaza babu kaza kaza saboda sunna bai tabbatar da wannan ba na mutane suna nan babu gaskata la ilaha illallah fada kawai muke da baki mata suna jere akan titi babu kunya kunya ta yi karanci sai dai kaga mata a kasuwanni matan musulmai kaga mata a gurare ba idan su yana ganin idan mazaje suna zama suna keɓanta mace ba ta yi ado ba sai za ta fita waje ba za ta shiga turare ba sai za ta fita waje duk macen da ta fesa turare ta wulga aka ji kanshin ta waje Allah ya tsine mata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa ina matan musulmai suke a yau yaya rayuwar take yanzu ina mata masu sa niqabi ina mata masu sa hijabi kammala ne mafiya yawa zaka samu babu irin wannan abubuwa ne saboda me rashin gaskata la ilaha illallah ba san girman Allah ba shi ga wannan yanayi a takeice sharaɗi na hudu kenan na biyar alhabba dole ka samu mahabba ga la ilaha illallah lokacin da Allah ya ce mana rabbi samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin yace la ilaha illahu la ilaha illahu dole a samu mahabba mahabba shine ka ji son la ilaha illallah son Allah ya fi gare ka akan duk abin da yake cikin duniya da abin da yake cikin duniya da abin da yake cinta in an ajiye su a gefe aka ce ga Allah ko kuma ga bayanin Allah ga littafin Allah ko sunnar manzon Allah to sai ka zaɓi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda kake son duniya yau haka nake rayuwar idan aka ce wani mai mulki ya mana tayi sau nawa muke wawa mu ajiye addini da alkur'ani mu je muna ture ture a gidan wannan tayi din don kai rayuwar duniya sai ne muke watsar da addinin Allah almahabba an yi muna son Allah da gaske da gaske muke muna son Allah wannan sharadi din yana nan a cikin mu a yau a yau almahabba ina take lokacin da muka wayi gari al'umma gaba daya abin da ya dame mu shine duniya ta taru ko ta halal ko ta haram saboda haka mahabba din nan dole sai an same shi ta'asil ilaha wa anta tuzhiru hudahu hadha la fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti kai a zo kana sabawa Allah ka ce kana son sa anya da gaske ne wallahi wannan magana din kai fada ce kawai a a ce da gaske kake kana son Allah to lalle da ka domin duk wanda yake son abu to yakan bi in da zai samu wannan abu saboda haka lalle ya dace mu samu mahabba wannan sharadi ne daga cikin sharuɗin la ilaha illallah in an rasa to babu magana sannan al-ikhlas shar'i na shida al-ikhlas dole a samu al-ikhlas yin komai a tace shi domin Allah duk abin da mu yi mu zamanto Allah ta'ala muke yi muke muka nufa da ayyukanmu idan muna karatun alkur'ani Allah muke nufi da shi idan muna sallah Allah muke nufi da shi idan duk abin da muke idan ka duba rayuwar mu yau ikhlasi kawai wani ayyuka ne na zuciya sai dai kawai zahirin ayyukan mu su suke nuna cewa mun rusa su a zuciyar ta misali ka zo maganar ikhlasi za ka samu a yau ɗaliban ilimi misali ɗaliban ilimi masu karatu da zuwa gurin karatu da karantar ma da mutane za ka samu ana kiran sallah suna hira ta duniya idan wani ya zo gurin wani ana kiran sallah sai ka ga ɗaliban ilimi ne amma har a yi sallah a masallatayya a gaba sai dai su yi sallah a ɗakin su musamman in sun aje dan ɗaliban su a gaban su cike sai ai ta hira wasu ma sauraron wani ya ce kaza ga kasan mun kawo maka aljihu don kai masa rabbi wani ya ce kaza wani ya ce wai na abubuwan suka ga ana ta sauraron su ana hirarraki a kira sallah wancan masallacin a kira sallah wancan masallacin har a gama salloli a dukkan masallatai ya ce ba mu sallah ba ya su tashi ai alwala wannan gurin da aka zauna din anan za a yi sallah lokaci da imam malik rahimahullahu ta'ala shekara 60 yayi ba a taba ta da iqama yana wajen masallaci ba imam sufyan rahimahullahu ta'ala shekara 48 yayi bai taba ganin kiyar wani ba me ma nan bai taba ganin kiyar wani ba yana sauran gaba yana sauran gaba kaga wannan sune dawawi da ilmi sune fa malaman da suka yi wa addinin Allah to su akwai ikhlasi a ciki saboda me suna cikin rubuta littafi na ilimi idan aka kira sallah za su bari su tafi sallah mun kuma a yau in an kira sallah muna hiran duniya ba ma bari saboda mu ɗaliban ilimi ne mu kaza kaza ne a ilimin mu an gane cewa addini da sauki addini ba a tsanantawa addini yawanci ne ɗaliban ilimi sun gano cewa addini abu ne mai sauki ba sai ka tsanantawa kanka ba don haka muka watsar da ibada masu yawa muka bar kaza muka bar kaza muka bar kaza muka bar kaza saboda me karancin ikhlasi ba ma duna ba ma duba cewa dukkan kankantan abin da zaka yi kana neman lada ne a gurin Allah yancin malamai magabata duk abin da kaga malami ya rubuta a littafinsa wallahi ba sa rubuta sai sun yi aiki da shi imam bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce bai taba rubuta hadisi a cikin littafinsa ba sai ya yi aiki da shi tukunna yake rubuta don kar wani ya riga shi aiki da abin da shi ya karanta ya rubuta mu kuma sau nawa muke sauke littattafai mu aiki da ko aya daya ko hadisi ko aya daya ba kuma gobe ma a sake sa wani littafi daban saboda me harkar akwai karancin ikhlali a ciki saboda haka wajibi ne mu ji tsoron Allah wannan yana daga cikin shurutu la ilaha illallah sauran a ji a karisa a gurin malamai Allah ta lace yuhyi wa yumi Allah ta'ala yuhyi wa yumi shi ke rayarwa wa yumi kuma shi ke kashewa babu mai rayarwa sai Allah subhanahu wata na kuma yake kashewa sai da ya kira rayuwa tukunna sannan ya kira kashewa a bayanta me saboda rayuwar muka fi kwaɗayi kuma sannan rayuwa ake farawa kafin a samu mutuwa ba a cewa wane ya mutu sai bayan ya rayu saboda haka Allah ta'ala ya gabatar da rayuwa sannan akan mutuwa sannan mutuwa da rayuwa gaba ɗaya a hannun Allah suke wannan da yawa akwai misalai Khalid bin radiyallahu ta'ala anhu sayfullah maslul ya shiga yaƙi ko ina ya kutsa an yi fituhatul islamiyya ha zamanin Umar radiyallahu ta'ala anhu tare da shi babu gaba a jikinsa face akwai sukan takobi ko saran takobi ko shukan mashi ko makarantarsu. amma Allah bai dauran sa ba sai da zo ya kwanta a karaban sa na rashin lafiya Allah ya dauran sa a kwanta kan gado duk wancan gwagwarmaya da ya je ya dawo lafiya kalau da yawa daga cikin al'ummomi wani zaka ga yayi kasuwanci an yi hatsarin mota da shi akwai wanda na sani an gwada kwanta yayi yayi hatsarin mota ake cewa sau sama da talatin amma bai rasu ba aka bari sai rasu an yi hatsarin mota da zaka ga wani yayi tuki ya ce ma shekara 25 yana tuki ya gama tuki sannan ya zo ya rasu akan lafiya akan gadonsa wani kuma fara shiga motansa an yi hatsari da shi kuma ya rasu to saboda haka Allah shine yuhyi wal yumiit kuma babu wanda zai mutu sai ajalinsa ya cika saboda haka wajibi ne mu san cewa kai Allah shi ke rayarwa shi ke kashewa wai ina hankalin mu yake ina imanin mu yake wai me muka da Allah ne subhanahu wataala ya kamata mu duba sama kowa a cikin mu idan ya fita yanzu ya kalli sama don Allah ka kalli taurari kai idan ka je gidanka wallahi ko kaza kake da shi a gidanka ko akwai a kalli ikon Allah a cikin ta Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu hakimu hadhihi al-umma a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa in inji sahabbai kula da ayoyin Allah a cikin halittar Allah abu darda zai iya sa kaza a gaba yana zubar da hawaye saboda yadda take tafiya da yadda take cin abinci da yadda tsarin ta da yadda take kallo da yadda take kaza kaza duk abin da muke yi a duniyar nan komai ka gani a duniya ya kamata ya tuna maka Allah kuma ya tuna maka girman Allah sai ka ƙara yaƙini ka ƙara imani ka ji cewa wallahi duk duniya ba wanda ya isa ya wa addinin Allah kara ko ya ji cewa shi zai azurta ka ko shi zai rayar da kai ko shi zai maka kaza har ka lankwasar da kanka ka jefar da addini ka karantar da imani ka kashe zuciyarka ka kwanta gare shi wai don kawai kana tunanin cewa in bai sa hannu ba ba za ka samu ragon suna ba in bai sa hannu ba auren ba za a yi da kai ba in wallahi wannan ƙarya ne karancin ne ga Allah ya kan saboda haka ya jama'a mu kasance masu imani imani na gaskiya mu kasance musulmai musulmai na gaskiya mu daina algus a cikin kasuwanci mu daina ha'inci a aikin gwamnati mu daina ha'inci mu daina danna dukiyar talakawa wallahi wanda biye danna dukiyar talakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi in ka duba sahih muslim ko ka duba sahih abuna sunan nasa'i rahimahumullah ta'ala imam an-nasa'i rahimahullah ta'ala yake cewa ranar tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa sahabbai cewa ranar tashin alkiyama za a zo da mutum wanda ya mulki wasu daga cikin talakawa ko ya rike wani mukami ko ya rike wani ofis ko ya rike wani guri za a zo da shi a yi masa hisabi sai an gama hisabi ayyukansa na kwarai ne zai tafi aljanna sai ya kama hanya zai tafi aljanna sai a ce a a dawo da shi an gano wani abu a cikin ofis ɗin da ya rike ko a mukamin da ya rike ko lokal gamman ya rike ko jiha ya rike ko shi kwamishina ne ko shi menene ko minista ko sanata ne shi ko wane ne shi ko gwamna ne shi ko menene ya dai rike wa matsayi sai a gano cewa a wannan matsayin da ya rike akwai wani abu wanda girmansa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ma'anar hadisin girman abun kamar allura amma na talakawan wannan ofis ne amma ya cinye bayan gwamna wata hisabi fa duk ayyukansa na kwarai ne zai tafi aljanna sai aka gano cewa akwai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a dauko wannan abu sai a jefa shi a can kasar wutar jahannama sai a ce masa sai ya je ya dauko wannan abun tukunna kafin ya tafi aljanna sai a tsunduma shi cikin wutar jahannama idan ya je ya ɗauko wannan abun ya goyo shi a kafaɗansa sai ya zo bakin gaba zai fito daga wutar jahannama sai abun ya kuɓu da sake komawa haka zai rinka yi ina ma sha Allah subhanahu ina muke da imani irin wannan lokacin da musulmai suka wayi gari kowa ya bude ido yana so a bashi matsayi kowa ya bude ido yana so a kira shi a dama da shi kowa yana jira da shi za a shiga da shi za a dama a yi mitin da shi a san su a gari gwamnati ta san su a ba su matsayi a dan dukiyar talakawa malam a wannan ƙasa lalacewar mu mu musulmai ta kai iyakar da ba ma tsoron haramun ba ma tsoron cin dukiyar talakawa in mun tsaya gaban Allah muna da aiki in tsaya gaban Allah muna da aiki mun rai girman Allah mun daina sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka sabo suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai sun san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka gaskata shi suka yi imani da shi suka rike shi suka zaɓe shi akan duniya da abin da yake cikin ta suka zamanto in yace su tsaya a nan suke tsayawa in yace su tafi ba sa tafiya da sauri ba sa tafiya sabi in qala siru ajiddu sayra judahum aw qala uju alaina sa'atan rabu in yace musu ku tafi da gaggawa suke tafiya in yace musu ku tsaya ko awa nawa za a yi sahabi baya daga kafa ya aje ta a gaba sai manzon Allah ya bashi umarni sallallahu alaihi wasallam saboda me sun yarda da shi sun san cewa lalle kike ne daga manzon Allah daga Allah subhanahu wataala lalle shi dan aikan Allah ne amma mu muna karantawa muna ji a gurin malamai muna saurare a kafafen labarai muna sauraren kaset ba abin da ba ma ji wa'azi ya isa ko ina al'ummar musulmi suna nan suna ƙara lalacewa babu wani musulmi sai wanda Allah ya kiyaye face yana cike kwaɗayin a kira shi a dama da shi babu wani musulmi sai wanda Allah ya kiyaye face yana cike da kwaɗayin ya samu wani matsayi da zai tara kuɗi shi ma ya zamanto mai kuɗi ya ku al'umma musulmai Allah ta'ala yana gaya mana ma uridu minhum min rizqa wa ma uridu an yutaimun Allah ta'ala bayan ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ce ma uridu minhum min rizqa wa ma uridu an yutaimun saboda ka tara kuɗi da tara wasu abubuwa in dai ta hanyar haramun ne da ta hanyar almundahala da ta hanyar cinye dukiyar talakawa Allah ta'ala bai yarda da shi ba bai bukatan ka je sa da tarin kuɗi na wanda na shirme da almundala da wasu abubuwa da haka wanda duk suka samu matsayi da wanda suke rike da ragamomi su ji tsoron Allah dukan mu gaba ɗaya mu ji tsoron Allah idan muka yi wasa wallahi inda muke tare a nan haka za mu tsaya gaban Allah tsirara ran da Allah zai fishin da bai taɓa yin irinsa ba da haka Allah ta'ala mun kasa ganin girmansa shi yasa a kullum muke wasa la ilaha illa huwa yuhyi wa shi ke rayarwa wa yumitu kuma shi ke kashewa rabbukum Allah shine ubangijin wa rabbu abaikum al-awwali kai ba ku ma iyayenku kakanun kakanun kakanun kaka tun da can tun daga annabi adam alaihi salam aka haifi generation bayan abuna abuna karni bayan karni tafiya da ake ta yi Allah ta'ala shine fa ya halitti wa'incan mutanen suka wuce wa'in ma suka wuce wa'in ma suka wuce ma suka wuce har aka tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam yace bu'istu ana wasa'a kahatai an tada ni ni da tashin alkiyama in ka kadat la tusbiquni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce an tada mu ni da tashin alkiyama kahatai ni kamar wa'annan yatsu guda biyu da ya tsakiya din nan dogo da ya gefen sa dan bambancin da yake tsakanin su inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce. ni da tashin alkiyama wannan shine bambanci tsakanin mu in kadat la tusbiquni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai saura kaɗan ma da tashin alkiyama ta tsere mun ta riga ni wannan yake nuna kai ta da ta da manzon Allah da aiko shi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin alamomin tashin alkiyama amma sai muka manta da Allah muka manta da girman Allah muka manta da wa'annan ayoyin da aka saukar mana da su aka umarce mu yi aiki da su saboda mai muna ganin cewa rayuwar duniyar nan ita ce za ta kai mu mu ji tsoron Allah ربكم ورب rabbu abaikum الله تقول بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب معلم مدين إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البغشة الكبرى Allah subhanahu wata'ala yake cewa bal hum fi shakkin yal'abun bal ina sam sam ba haka ba yanayin duk abin da ake faɗa na wazodin nan hum su mutane fi shakkin har yanzu suna kokonto yal'abuna wasa kawai suke yanzu kokonto muke game ga Allah Allah madaukakin sarki yake faɗi cikin alqur'ani a fi qulubihim maradun amir tabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu shin ciwo ne a cikin zukatan mutanen nan ne mutanen an yi kam amir tabu ko kokonto su yi an ya na an yi yahifa Allahu alaihi wa rasulu ko ko mutane suna jin tsoron Allah da manzonsa za su ha'ince su za su musu magudi za su musu danniya shi yasa suka bin kibin Allah da manzonsa shin kokonto mutane game da Allah yasa muke cin haramun a cikin kasuwanci muke neman riba a cikin kasuwanci Allah ya dalhu fi shakkin ya abuwa insha Allah ta'ala bi yawma ta sama'u bi dukhanin mubin in Allah ya ya sa muna raye za mu ci gaba daga guri in Allah ya kai mu gobe in Allah ya sa malam ya yi zai wuce daga gurin insha Allah ta'ala wallahi ta'ala Assalamu alaikum warahmatullah. Uh, malam Allah ta Allah ya uh, Muna da hankalin masu aiko takardu da suke mana tex da sauransu cewa suna bukatan a karanta. Muna da tsari da ya kamata a saurare mu da kyau. Uh, bayan gasu da takardar mutum ta tambaya da sauransu yana da kyau shi ma malam ya bece din takardar. Ya bi don ya san irin amsa da zai bayar. Ba wai sha yanzu maganin zuwa mu ba bukatar muke a ce kawai mun biya mutum bukatun kuma gobe a samu kuskure ba. sau ga mutane su yi haƙuri bayan an ba malam takardar ya yi betin ya bi ta kuma ya samu mata dalilai cikin sai amsa ta haka muke bukata muna bukata mu tafi akan wato ainihin ya wato akan hujja al'ayi halin kuskure kuma yana ya faruwa idan ya faru kuma dama za mu iya dauka amma dai gara a ce kusan daidai din ya fi kuskuren yawa wani shine da haka muna fata mutane sai mutum ya text wata ila san nan ba ta ko ta wani cewa Eh, na fito da tambaya ina ba bukata a karanta mini ba to ba wani kamar cin hanci ne ai ko dai wani abu ne kamar haka so daga ba haka ake yin abin ba in an samu ka tambayar gobe kuma aka da aka ce ka tambayar ne da aka masa jefa gaskiya ya ka kaga kila kai kama bar gari to kuma kai ne jami'in tambayar so muna fata da mutane su kara hakuri akan wannan kuma su baiwa yan agajin mu haɗin kai wajen tsare-tsaren da aka yi a wannan mu don Allah Allah ta'ala ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi muna fatan dukkan wayanda suka turo tambayoyi insha Allah ta'ala in an yi nazarin su za a ansa gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ba da iko sannan wasu bayan Allah sun turo akwai wanda suka turo magana rashin lafiya da iyalansu suna cikin halin rashin lafiya da kuma wayanda suke su aka rike musu suke bukatan Allah ta'ala ya bi musu kadu yan uwa musulmai su taya su addu'a akwai kuma wanda suke bukatan ilimi suna bukatan bayan Allah su tsaya su da addu'a Allah ya ba su ilimi muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ilimi mai albarka akwai wanda kuma sun turo suna bukatan Allah ta'ala ya shiryar musu da ƴaƴansu suna bukatan ƴan uwa musulmai ma'ana su tsaya su da addu'a Allah ta'ala ya ba su shiryar ƴaƴansu muna fatan zuriyar mu gaba ɗaya Allah shiryar da su to alhamdulillah mun samu wani bawan Allah ya zo zai musulunta zo kana son ka musulunta eh ina son musulunta sai na'am ko ba kana yawa a ku jama'a kana son ka musulunta kana suna son musulunta ni mutumin dos ne kuma yes yes a kana son ka musulunta wani ne ya tilasta ka ko kuma wasu mutane suka tilasta ka ko kuma karan kanka kace son ka musulunta eh ni karan kaina ne saboda kafin zan kawo kayana na gona ji wa'azi ne saboda mu mu evangelist ne missionaries ne wanda muke aikin bishara irin namu na krista daga da suna da ministry irin namu wanda muke tubar da musulmai da matsafa muna zuwa birane da kauyuka muna yin wa'azi muna san majiki ana kallo irin namu na kristi namu na jesus christ wayanda ruhun ubangiji allah taba su a matsayin na krista sai su tuba sai su manto krista muna da ministry wurare daban-daban wurin guda hudu wanda namu ne sunan ministry mai youth to emission that is why one mu matasa ne wanda muka yi technological school tti etti eco technological training institution wanda mu training ne wanda aka muna wanda aikin mu kenan yin wannan bishara din kuma idan mun samu sabbin tuba aka muslim ko kuma matsafa idan an musu persecution iyayensu sun tsananta musu to muna ɗaukar su muna kai su eh, canjin akwai gidaje daban-daban wanda suna nan da yawa da malamai wanda muke zuwa da kasan Kano mai duguri ina har waje an kasan su nazar masu gana akwai wanda ake ajiye su muke karfafa su da turanci zuwa da Hausa a according to Bible wasu da tafai wanda dan sun kai wani wata shida wani kuma shekara da wannan fahimta ne idan ba su iya karatu ba wani na ya shekara har ya iya rubutu ya iya karatu ya iya komai idan ya iya daga nan sa kashi shi ma Bible school a matsayin ya zama ya tuba kuma yake na. to a takaice yanzu tunda ka zo zaka musulunta kuma kai kaso wannan ba kowa ne abu nan ɗinka ba ba kowa ne ya tilasta ka ba to akwai kalma ta shahada da ake a musulunci wadda idan muka yi idan ka faɗe ta insha Allah ta'ala ka zama musulmi wannan kalmar shahada ita ce insha Allah ta'ala in na faɗa zaka faɗa bayana ashhadu eh ka faɗa ashhadu ashhadu Allah ya ilaha Allah ilaha illallah. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna Muhammadan. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Yanzu da ka faɗi wannan magana wannan kalma tana nufin cewa na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai wannan abin da ka tabbatar kenan sannan ka ce na shaida lallai annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka yi imani da wannan wannan ka yi imani da wannan ka yarda da su to wannan suna nuna ka zama musulmi cikakke daga wannan lokaci sannan kuma waina kalmomi suna tabbatar da cewa babu wani abu na rayuwanka face Allah subhanahu wa ta'ala shi ke gudanar da shi kuma ka yi imani da haka ka yadda da haka kuma lallai saƙon da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani za ka ci gaba da aiki da shi annabi isa alaihi salam ba dan Allah bane shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ka yadda da wannan yawa saboda haka annabi isa dan maryam Allah ta'ala ya halicce shi ba tare da mahaifi ba maryam ce ita kadai ta haife shi wannan ikon Allah ne Allah yana da ikon ya haka kuma yayi haka ne don ya zama aya ga mutane saboda haka shi bawan Allah ne ko manzon Allah ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad shine na karshen annabawa bayan annabi isa duka wannan kai imani da su kai bidis to akwai sallah sau biyar da muke a rana insha Allah ta'ala za a karantar da kai su kwamiti za su dauke ka sannan kuma yanzu muna cikin wata ramadana ne insha Allah ta'ala za su nuna ma biyar da ake maganan azumi wanka da sauransu duka yanzu za su a in aka haɗu da kai bayan an yi ma za ka abin kwamiti za su tafi da kai za nuna ma dukkan abubuwa gaba daya ka zama dan uwanmu kamar yadda muke musulmai kai ma musulmi ne duk abin da ya same ka na farin ciki ya same mu abin da ya same ka na bakin ciki ya tare mana da hankali to suna kuma a da menene sunanka kuma sannan wani suna kake sha'awa a cikin musulunci da suna Alex Abraham okay a musulunci Alex Abraham wannan yawanci ba ma amfani da su ko kuma sunaye na musulunci ba su tabbata da irin wa'annan abunan musamman ma alex saboda haka yanzu sai ka samu wani suna wanda ya dace inda kake sha'awa wani suna kake sha'awa eh to bisa ga wani lokaci idan mun samu musulmi wanda ya tuba masu suna akwai wanda ya samu sunan david amma in dai a kasaran hausa na gani ma'anan david shine dauda na'am daud daud yawa eh abraham din nan kuma shi ma idan mun zama kamar na Hausa eh Ibrahim eh na'am eh to ina ga za iya samun suna David okay eh, sai za samu ka Da'ud kenan Dawud Dawud eh, saboda haka sunanka da'ud a cikin annabawan Allah akwai mai suna da'ud annabi Dawud alaihi salam sannan shine mahaifin annabi Sulaiman saboda haka kai sunanka nan babban suna ne saboda ka ya dace ka kula sosai da ayyuka na ibada da sauransu ba a shiga musulunci don a samu kuɗi ko a samu wani abu a ko a ina mutum yake zai iya samun kuɗi ko zai iya samun abu nan ka san cewa komai gaba ɗaya a hannun Allah yake na rayuwa saboda ka zama Dawud insha Allah ta'ala ko ina muka ginka sunan ka Dawud muna fatan Allah ta'ala ya tabbatar da digadigan mu tare da kai wallahi ta'ala uwanmu suka turo ɗan uwansu musulmai su taya su da addu'o'i muna fatan Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu baki daya dukansu Allah ya biya musu bukatunsu wanda duk aka lissafa bukatun nan gaba daya a baya muna fatan Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما duk abin da zai zama mana tashin hankali Allah ya raba mana shi abin da zai zama alkhairi da kwanciyar hankali da ci gaban musulunci mana da shi ina ke kashe musulmai musamman mai duguri da sauran gurare Allah ta'ala ya tsaye da wannan fitina haka Allah ya kawo mana canji ya kawo mana sauki a cikin rayuwarmu Allah ya tabbatar da daukakar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imani ya kuma tabbatar da digadigan mu bisa imani Allah ya azurta mu da yaqini da tawakkali da dogaro ga Allah da kuma sanin Allah da bin sunnar manzon sa sallallahu alaihi wa sallam mu da 'ya'yanmu da iyalanmu Allah ta'ala ya shiryar da su su zama to zuriya tayyiba Allah ya kare mu daga ganin abun da bai dace ba a cikin zuriyar mu da iyalan mu duniya da lahira duk wanda yake nufin mu ko yake nufin zuriyar mu ko dukiyoyin mu ko dukiyoyin musulmai da sharri ko wani munafurci Allah ta'ala ya kare mu daga sharrin sa shugabanni Allah ba su ikon yin adalci Allah ya sa su kiyaye arzikin kasa ya zamanto kowa ya amfani da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين duk abin da Allah ya raba a cikin wannan wata mai albarka na rahama da gafara da yantawa daga ita Allah ya samu na daga cikin masu babbar Allah ya yanta iyayen iyayen mu ya hada mu da su a gidan aljanna da firdaus Allahumma aslih lana azwajina wa